أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان جماعة السلام عليكم ورحمة الله gaskiya malaman da ke nan ne ɗan ƙarami ne kuma abinda na riya shi zan iya ɗan gutsurowa saboda mutane da mu da ku kowa ya amfana ubangiji allah ya samu dace a wannan mawuri na gwaje-gwajen lafiya kafin aure ina matsayin shari'a na duba shi a kafafe daban-daban amma na fi son mu bi shi a hankali saboda mu samu mu gane meye gwaji meye kuma dubiya wasu kun suka je asibiti kun aka dube su suka kwanta kan gado aka ɗauki jini aka gwada jini aka yi wani sunan shi dubiya amma abinda mu muke kira gwaji shine a dubi mutum a ɗauki wani abu a dubi mutum a ɗauki wani abu wannan abun yana iya zama jini yana iya zama fitsari yana iya zama kowane abu ko naman jikin shi wani dai abu a jikin shi ne gwaji amma gwaji baya yiwuwa sai da duniya saboda haka tare suke tafiya to za mu fara wannan abu menene gwaji kafin aure gwaji kafin aure shine bayan an duba mutum a ɗebo wani abu na jikin shi wanda zai taimaka wurin kare shi da kare wanda zai aura daga mai daga cuta na biyu a gwada shi saboda ko da yana da wasu kwayoyi na halitta wanda in sun hadu da wanda zai aura za su fitar da wata zuri'a wacce za ta zamana ko tana kasa ko kuma tana da wani ciwo mai ke kawo irin wannan gwaji ana son al'umma mai lafiya ana son a cire zargi tsakanin ma'aurata ana son gwamnati ta duba yadda za ta yi ba sai ta kashe kudi wurin hana yaɗuwar cutar da za a iya preventing ba za a iya hana ba saboda haka wayannan gwaje-gwaje suna da muhimmanci a ƙasashe na musulmi saudi arabia malaysia indonesia qatar da sauran ƙasashe sai sun duba kafin mutum ya yi aure ma'auratan sai an gwada su gwajin mai gwajin ciwar wata da suke kawo na kasa ba da ɗan ba da shi mutumin ba ga ita al'umma yawanci ciwar wata biyu ko dai ciwon da za a samu ta jima'i ko ciwon da za a samu ta gwamutsuwar jini yawanci ciwon da ake samu na jima'i akan same shi ma ta gwamutsuwar jini don da jini da abin da ke fitowa yawancin su tare suke a nau'o'i daban-daban su sun mai da shi doka ba a yin aure sai an yi wannan gwaji to a cikinsu ba kowane ciwo ake gwada amma wani irin ciwo ne ake samu ta jima'i da ta jini na farko suna yi syphilis na biyu gonorrhea na uku hepatitis hepatitis din akwai b da c na hudu akwai hiv a cikin waɗannan ciwarwa sun duba sun ga cewa syphilis allah cikin yardarsa an riga an kawar da shi a ciwo mai yi ma al'umma barazana gonorrhea yakan zo sa'i-sa'i a cikin al'umma hepatitis b da c wannan an riga an san kashi goma zuwa ashirin na mutane suna da wannan ciwo amma saukinsu shine baya kawo muguwar nakasa kuma ya kwantar da dukiyar da za a yi ma mutane aiki na farko kowace al'umma abinda take so tana son tsaro daga tsaro tana son lafiya daga lafiya tana son abinci a haka ne saboda haka wannan hiv shine yanzu mafi barazana a duniya saboda na farko yana karya garkon dan adam in aka karya garkon dan adam na jiki babu lafiya in babu lafiya babu soja babu polis babu tsaro in babu lafiya babu aiki rabi mutum yana aiki rabi mutum yana asibiti in babu lafiya waɗanda ma za a haifa a cikin ciwon su ma ba za su samu lafiya ba kaga a hankali an kashe zuri'a Abinda ya faru kenan a uganda da sauran ƙasashe na can wanda suka yadda da zuwan turawa suna zuwa beach da abubuwa saboda haka ko a najeriya mun samu wannan barazana kamar shekara goma sha biyar zuwa ashirin da suka shi ya sa gwamnati ta fitar da cewa ya kamata mutane don karan kansu su fito su yi wannan gwani to amma mu al'ummar musulmi muna da ɗabi'a me da biyan malamai muke jira wanda suka yi karatu su karanta kuma su ka mutane su za mutane su gani in za mu ɗauki abinda sauran kasashen musulunci suke yi suna son ingantaccen al'umma suna son lafiyar al'umma saboda haka malamai ya kamata su yi wannan faɗakarwa na ya kamata a yi wannan gwaje-gwaje sai in mutane sun yada sa'an nan ita gwamnati ta shigo ta sabe ba kamar yanzu a saudi arabia ba a yin aure da an yi gwaji su banda wannan magana hiv saboda su suna yin auren cikin gida dan namiji a dan mace saboda haka ba su cika fita waje su yi aure ba sai ya zamana suna da ciwon wata wanda ake zaɓi suna da fes, suna da talatina suna da nau'i na hauka suna da nau'i na na na na na na makanta a can saboda haka wannan shi ma sun mai da shi sai an yi gwaji to amma mene amfanin yin gwaji ana yin gwaji ne ba don a tozarta mutum ana yin gwaji ne ba don a tozarta aure ba ana yin gwaji ne saboda mutum ya shiga wurin auren ya san da me ya fara bayan an yi waɗannan gwaje-gwaje ana zaunar da waɗanda aka yi ma gwajin a gaya musu gaskiya zaɓi ya rage gare su mai suke son su yi game da wannan results ɗin da suka samu yaya ake gwajin jini ake diba in an ɗebi jini a yi gwajin sisiri a yi gwajin banda gonorrhea amma abinda ya sa ba a damuwa da yin waɗannan gwaje-gwajen sai hiv saboda shi yanzu yake da muhimmanci wurin raunata al'umma wurin kashe jama'a wurin tsora wa mutane nauyi da yake na biyu ana yin gwajin abinda ake kira hemoglobinopathy wannan ciwo ne wanda ake samu daga ƙwayoyin halitta wanda su wayannan ƙwayoyin halitta kowane mace da miji suna ba da rabi to inda da aka fara su in akwai na kafa daga farko kowa zai samu rabi ne to in aka zo aka yi aure ba wai a kowane yaro ba ne a ce ko an haifi yara hudu don yawanci abin da ake gawa mutane kenan an haifi yara hudu mutum ɗaya daga cikinsu zai samu ciwon fitila ba gaskiya ba ne abin da ake nufi shi ne a duk lokacin da allah ya sa aka samu juna biyu akwai probability ɗin wannan kashi ɗaya bisa hudu cikin na yana iya zama fitila prof abun nan naku mai ake kiran probability na san malam zai muku explain sosai hausan bai ke da basu kai? so shi magana shi ne abu ne ba ba wanda a ce ɗaya rika hudu akwai possibility ɗin a yaro da wannan kasa yiwuwa yiwuwar faruwa to ɗaya bisa hudu kun an ce ɗaya bisa hudu yiwuwar su ɗaya bisa hudu yana da yawa saboda haka akan gaya wa mutane ga irin wannan abin da aka gani me kuka ga ya kamata ana kiran shi informed ku zauna in kun yarda da soyayya za a gaya muku wannan in kuka samu wannan ya zai samu kaza zai samu kaza zai buƙaci kaza zai buƙaci za ku iya daurewa ba farkon tafiyan ba ne tafiyan da ke gaba ne ƙarshen kowa ya san rasuwa za a amma ba farkon tafiyan ba ne tafiyan da ke gaba ne a musulunci musulunci ya yi da shi mu karatu mu an kaɗan ne abinda na karanto a suratul bakara cewa kai da ku kuskura ku hallaka kawai so duk disease ɗin da zai iya hallaka wani in dai har za a iya wuce mishi a guje mishi akwai wani hadisi da aka ce ku nesanta da waɗanda ke da wani ciwo wanda mutane ka iya ɗauka kuma ma ga shi in ana annoba ne aka ce wanda ke ciki sakura, wayanda wanda kuma ba sa ciki kada su shigo musu har a nan ma ce aka yi a guji mai kuturna kamar yadda za ka guji zaki malamai makaranta za su kara bayani me ya amfani shi wani guje-guje ka kafita wanda ma kai mu dukan ku kun san ko me ya amfani yaushe ya kamata a yi kowanne an san lokacin da yake iya bijirowa wani wata uku wani wata shida wani sati wani kuma yana nan dindindin kamar ni na shi hemoglobin na sikilsar a cikin jini yake kuma a jinin a cikin kwayan jinin da yake daukan sinadarin oxygen wanda duk wanda baya daukan oxygen ba zai rayuwa shi sa yawancin wanda suke da wannan ciwon za ka ga kwana daya biyu ciwon gaba wane ne amma sun fi neman su nemi jini idanun su yayi yalo saboda haka ta fi ciwo ne wanda ke takura ya takura so me ya kamata al'umma ta al'umma kamata ya yi ta yadda da wayannan ciwarwar ta yadda kuma cewa za a iya yada su a cikin al'umma ta yadda kuma ya kamata kafin a yi aure a yi wa'annan gwaje-gwaje amma gwaje-gwaje na kuma ba za su yi makara su ji ba a nan ne ulama suke da aiki ba wai mun ce za mu gwada yadda sauran wanda muke zaune da su suke yin rayuwarsu ba amma su kafin a yi aure sai an kawo kan cewa an yi hiv an yi hepatitis an yi syphilis sa'annan an yi hb electrophora na sikila kuma in an yi sukan nemo likita ne a cikin in mujamakansu suna da likitoci da zai zauna ko su zauna su gaya musu to wannan akwai matsala mu muna da al'ada ba kawai da kaga yarinya za mu fara neman ta ba sai ka nemi izini sai iyayen sun ba ka izini sa'annan kuma ka samu yardanta to in ha haka ne malamai ya kamata su yi wani tsari yadda kuma sun yi suna da iko su gana wa gwamnati gwamnatin ta al'umma ce ya zamana cewa wayannan suna yi wayannan ba su yi a ya zamana an ɗauki hanya ɗaya in za a aure ga abin da musulunci ya ce ga abin da kuma al'umma ta ce ta karfafa wannan saboda a samu a samu zuriya da kuma al'umma na da kaga an rage wahala a cikin al'umma an rage wa su kansu mutanen da ke da wannan ciwar wata wahala sa'annan kuma an cire zargi yawanci yanzu kun duba duk wanda allah ya sa mace allah ya mamijinta rasuwa sai allah kafin sai an samu jari'in wanda zai zai ce masa in kuma ya fi shi zai ce a yi masa gwaji amma shi ba zai yi kila ita lafiyar ta kila shi ne amma zai koyar da cewa ai ya daidai yana laulayi amma in malamai da al'umma suka yadda cewa kafin a yi aure akwai wasu nau'in gwaje-gwaje da ya kamata a yi saboda a rage yaduwar irin wani ciwon wata kaga ba wanda zai iya kaucewa wani sa'annan kuma an a san cewa a ina ya kamata a yi don shi ma yana da amfani don wani yana iya zuwa ya haɗa baki da wani a wani clinic a rubuta masa haɗa ta ubangiji allah ya samu dace ina fatan wannan advocacy da na yi na wannan magana allah ya sa mun da amfana Allah ya ba mu sa'a assalamu alaikum